الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na takwas ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 443 wadda ta yi daidai da shida. ga watan tara shekara ta ɗaya ta miladiya za mu tashi darasi na 159 a cikin karatunmu na umdatul ahkam na alhafiz abdulgani al rahmatullahi alai za mu tashi har yanzu muna cikin babi na biyu babu ma a anhu min al za mu tashi hadisi na tara a cikin wannan babin wanda shine hadisi na 281 a cikin hadisan wannan littafi mai albarka hadisan abu mas'ud al-ansari na'am insha Allah za mu dubiyan insha Allah amin na'am yace an abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu an karbo daga abu mas'ud al-ansari Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalb cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya yi hani ya hana wato kudin kare ma'ana kudin sayar da kare tumunin kare wa maharil baghi da kudin da ake bama wato da kudin da ake bama kilaki wa hulwanin kahin da kuma ladan mai yin ladan da ake ba ma boka ladan da ake ba ma mai bokanci wannan hadisi kamar da gani ah, muka gani hadisi ne muttafaqun alaihi a ah, imam malik da hadisi ne da az-zuhri ya ruwaito daga az-zuhri daliban sa suka ruwaito shi daga cikin su hadda malik na hadisin yana cikin al-muwatta kuma ta hanyar sa al-imam al-bukhari ya daga az-zuhri ya rawaito shi daga ɗaya daga cikin fuqaha al-madina shine abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abu mas'ud al-ansari wanda ake ce masa al-badri ba wai dan ya je yakin badar bane amma ana ce masa albadari saboda ya zauna saboda kasancewarsa daga badar yake uqbata ibn amr sunansa kenan uqbata ibn amr tarjamarsa ta gabata a cikin kitabul a cikin babul imama hadisin bukhari ya ruwaito shi a wurare daban-daban na ga zan iya kamar waje guda ya ruwaito shi a kitabul buyo ya kira ya ruwaito shi a hadisin karshe a kitabul buyo babu samanin kal sannan ya ruwaito shi a kitabul ijara babu maharul baghi wal ima eh? Eh? kasbul eh, baghi wal ima sannan ya ruwaito shi a kitabu talaq babu maharil baghi wan nikahil fasid sannan ya ruwaito shi a kitabu tib wajen babul kahana bokanci saboda duk suna da alaka da waɗannan abuwab suna da alaka eh, a hadisin ya kunshi abin da yake da alaka da ciniki ya kunshi abin da yake da alaka da ijara ya kunshi abin da yake da alaka da wato aure ya kunshi abin da yake da alaka da bokanci na'am na'am cikin badriyun hmm. ala khilaf ne to na manta <laughs> na rajja cewa ya je yakin badr a cikin sahabban da suka halarci yakin badar to wani lokaci eh, eh, akwai ina jin maganar waɗansu daga cikin shurraha tijani da suke cewa albadari da ake cewa ba wai don ya je yakin badar ba ne don dai nisbarsa dai zuwa ga badar to alhamdulillah jazakallahu khairan saboda kai na da cikin sahabbai yun. wannan hadisin ya kunshi hukunce-hukunce guda uku wanda duk hani ya zo a kansu na farko shine kudin kare wato haramcin kudin da aka sayar da kare kudin da aka sayar da kare haramcinsa cewa haramun ne domin shine zahirin hani in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a wata dukiya ma'ana wannan dukiyar haramtacciya ce tunda nan ba wai cinikin aka hana ba a'a farashin a saman din da aka samu kudin na kare din na biyu kuma almahar maharul baghi zahirinsa ma'ana sadakin albaghi albaghi ita ce mace wadda take kila ki karuwa mazinaciya wanda ta ɗauke shi shine sana'a ta haka take samun kuɗi jam'in ta shine albagaya kuma aikin shine albiga albiga albiga asalin ma'anar albiga a talab nema amma ana amfani da shi a cikin neman da yake ake dangana shi ya zuwa ga barna kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala tabghil fasada fil ard wala tabghil fasada fil ard kada ka nemi barna a bayan kasa saboda ka an kira ta albaghi daga albiga wato yin mai neman barna a bayan kasa saboda abinda da take yi alfasha ne neman barna take yi a bayan kasa to an kira abinda ake bata na ladan alfashar da aka yi da ita an kira shi wato mahar sadaki hmm. sadaki ta babin tajawuz ne don hakikatan ba sadaki ba ne wannan kudin ba sadaki ba ne amma haka aka haka larabawa suke kiransa saboda kamar da yayi da wato saboda majaz ne suke yi saboda kamar ya alaƙar da take a zakankanin sadakin da ake yi cikin aure da abin da ake biyan mutum da ake yin alfasha da ita saboda akwai alaƙa da ta tattara su kowane daga cikinsu akwai wato istimta'i da istimta'i da mace istimta'i da farjin mace ba za a ce istibaha wato istibaha ba tunda istibaha halattawa ne shi wannan na aure ne wannan ku ba istibaha yake ba amma ita a wajenta kamar shi ne zai halatta mata ta bayar da kanta kamar yadda sadaki shi yake halatta ma matar aure ta bayar da kanta ga mijinta to ita ma abin da ake bama mai alfasha ita yake ita yake sanya ta ta bayar da kanta ga mai yin barna da ita wal iyadu billah saboda haka shi sai aka kira shi almahar ta fuskar at-tajawuz wato uh, ba ba shine hakikanin ma'anarsa ba uh, hulwanul hulwanul kahin alhulwan asalin ma'anar alhulwan wani abu wanda yake mai dadi mai zaki an kira shi hulwan saboda saukin samunsa sa sauƙin samunsa wato abin da yake ladan ne sauƙi da ake bama a mai yin alkahana alkahana ma'anarta ma'anarta shine da'awar sanin mustaqbal da'awar sanin gaibu abin da zai zo daga baya wanda yake boka yake da'awar cewa yana da kowane boka zai ce yana da aljani wanda shi yake gaya masa shi yake gaya masa abin da zai zo idan kuwa akan abin da ya riga ya wuce ne kamar mai yin mai yar karakara ko in an yi sata ya zo ya ce shi zai gano wanda ya satan wannan ana ce masa da larabci yawanci a yawanci a urfi an fi itlaƙin al'arraf a kansa al'arraf wanda yake idan abu ya ɓata zai ce ya san wanda ya ɗauki shi akan abin da ya riga ya afku ne amma akan abin da zai zo shi alkahin ake ce masa kwatankwacinsa shine wanda yake kwatankwacinsa shi almunajjim almunajjim mai amfani da da lissafin tafiyar taurari ya gaya wa mutum abin da zai faru eh, saboda kata irin masu horoscope din nan wanda za su je sun iya za su je su ce yaushe aka haifi mutum da sauransu a ce shi tauraron sa kaza ne zai fada burji kaza in ya fada burji kaza abu kaza ne zai faru abu kaza zai faru almunajjim kenan shi ma yana daukan hukuncin alkahin haka zalika mai buga kasa darbul hasa mai buga mai yin ramlu hmm. shi ma ya shiga ciki haka zalika ma duk mai yin nau'i na na mai cewa yana nau'i na yanayin mutane istihara inda ita istihara ba a san wani yamma wani ba a shari'a kai za ka yi makanka istihara kama wanda zai ce yana zai je maka istihara ya gano maka ko akwai alheri ko babu alheri ta hanyar wannan shi ma duk zai shiga cikin wannan sai dai tsaba'an ya danganta da irin nau'in istiharar da yake yi wajen wato a hukuncin da za a yi a kansa an kira abin da yake karba hulwan saboda saukin samunsa saukin samunsa tunda baka da hanyar da zaka gano cewa shin ya yi maka aikin ko bai maka ba hmm? saboda ka zai iya kwanciyarsa a gida ya ce ai an je ya je ran nan bai yi cikin dare bai yi bacci ba bai yi bacci ba sai da ya je wani kan wani tsauni a can tukuna ya haɗu da aljanin da ya gaya masa nan ku yana gida yana baccinsa mm. tuna baka da hanyar da za ka tabbatar na dama abu ne wanda aka gina shi a kan ƙarya da cuta to <clears throat> bari mu ɗauki masail ɗin sannan mu zo mu faɗi muhimmancin waɗannan masail ɗin a cikin kitabun buyo na farko kuɗin cinikin kare kudin sayar da kare wannan matsala wannan hadisin asali ne akan wannan haka zalika hadisin da zai zo nan gaba na rafi ibn khadij hadisin rafi ibn khadij da kuma akwai hadisin jabir ibn abdullah samanul kalbi wa sinnaur أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنو النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا تشن كدن كري da kuɗin mage haka zalika akwai hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu kwatankwacin hadisin Abu Mas'ud da kuma hadisin Abu Juhaifa Wahab ibn Abdullah as-Suwa'i da kuma hadisin Abdullah ibn Abbas saboda haka wannan hani ne wanda yake mashuri ya zo a hadisai da yawa amma malamai sun yi saɓani jumhurin malamai jumhurin malamai sun tafi akan abin da wannan hadisin ya tafi a kai kan cewar kudin kudin cinikin kare kudin sayar da kare bai halatta ba kuma kare ba shi da kima ba shi da kima bi ma'ana idan ka kashe karen mutum ba za a kace sai ka biya ba sabanin kamar in ka kashe akuyar mutum zai iya in bai yafe maka ba dole sai ka biya shi sai mata kima ka biya to shi kare in babu kima ga wanda ya halaka shi domin shine zahirin wannan hadisi zahirin wannan hadisin tunda aka haramta tumuninsa ya nuna cewa ba shi da wata kima wato ba abu ne wanda yake ya halatta ka ci wato ka ci dukiyar ba da ta zo daga gare shi wannan shine abin da jumhurin malamai suke a kai daga su a cikin sahabbai akwai abu huraira radiyallahu anhu daga cikin tabi'ai akwai alhassan al-basri da rabi'a malamin malik da al-imam al-auza'i imam ahli sham da hamad ibn zaid imam ahli basra da imam shafi'i da imam ahmad da imam dawud da zahiri kuma ibn hazm ma ya bi shi a kai da kuma abubakar ibn al-munzir ɗaya daga cikin fuqaha'u ahlul hadith duk sun tafi akan haramcin kudin kare da kuma cewa ba shi da ba haka zalika akwai riwaya akan wannan daga imam malik ko da yake imam malik eh, akwai riwaya na'am da yace ba shi da bai halatta a ci ba kuma ba shi da kima mataba ta farko kenan mazhaba ta biyu ita ce mazhabar imam abu hanifa imam abu hanifa a mazhabarsa ya ce kare kudin kare halal ne sawa'un wanda ake amfanuwa da shi kuma wanda ba za a amfana da shi ba da wanda aka yi izinin a rike shi da wanda ba yi izinin a rike shi ba duk ya halaka kuma duk wanda ya halaka karan wani to sai ya biya shi sai a yi masa kima a yi masa kuɗi ya biya kuɗi imam malik a cikin mashhurin riwaya daga gare shi a cikin mashhuriyar riwaya daga gare shi ya ce kuɗin kare shi ma haramun ne amma yana da kima idan an yi izinin idan karen da aka yi izinin a rike shi ne tun da kare nau'i biyu ne akwai kare da aka yi da ba izinin a rike shi ba akwai kare da aka yi izinin a mallake shi a rike shi karen da aka yi izini a mallake shi a rike shi shine karen da ake karen farauta da karen gadi da karen gadin gona da karen kiwo wato karen da yake gadin gona da wanda yake ake gadin da wanda ake kiwo da shi yake gadin dabbobi da kuma wanda ake farauta da shi to idan karen yana daga cikin jinsin waɗannan wanda aka yi izinin a rike su to a bisa mashhurin magana a masabar malik idan ka halaka wannan kare sai ka biya tun da shari'a ta yi izinin ya rike shi naka in ka halaka masa sai ka biya hmm? banda wannan ai wanda yake aje kare in na gadi ne za a hada shi tare da kilabul mashiya eh, mai gadin dabbobi tun da gadin dabbobi ai yana gadin dukiya ne min babu aula ya gadin gida e ai gadin yake shi makaran e eh, wato abin nan a abin nan ne kamar kamar jingina ce kai kamar mutum ne zai ba da bashi ya ce sai ka kawo jingina kuma sai ka kawo lamuni banda jingina sai ka kawo lamuni Karin tsari ne <laughs> na'am na'am wanda aka ce in dai an yi izinin ka rike shi a mazhabar malik in aka kashe maka shi za a biya ka inda an maka izinin ka rike shi ali na polis za mu zo magana a kansa hmm. to an gane mazahib ɗin guda hudu ko guda uku amma wannan riwaya mashuriyar riwaya a matabar malik ɗaya riwayar a matabar malik wadda ita ba waɗansu malamai sun shahara ta ita ce in kare an yi izinin a mallake shi to ya halatta a sayar da shi har suhnun ma ya ce kai ba ma ya halatta a sai da shi ba kudin ya halatta kai hajji da ya ce ni zan sai da shi ne hajji da kudin <laughs> wani shi ne matabar suhnun da ibn kinana da abdullahi ibn nasir daga cikin malaman malikiya kuma waɗansu malamai ma suka ce shi ne mashuriyar riwaya amma abinda halil ya shaharar kuma in dai aka in ana neman tashir to abinda halil ya yi shi ne ake kaddamarwa a matabar malik tashirin halil shine idan kare wato kare bai halatta a saye shi ba ko da wanda aka yi izinin a ajiye shi amma kuma wanda ya halakar da shi sai ya biya kimarsa idan an yi izinin a rike shi ɗaya riwayar ku dama riwaya uku ce ɗaya riwayar a matafar mali kuma ta ce makaruhi ne kudin makaruhi ne to kun ga dai jamhurin malamai su sun tafi akan cewar wannan hannun am dukkan kare kowane iri ne to me illar a wajensu illar a wajensu shine cewa shi kare na jasa ne a wajen shafi'i da riwaya a matabar ahmad kare na jasa ne kuma sharaɗin ka sayar da abu dole ya zamanto tahiri mai sarki tunda Allah madaukakin sarki ya ce wa yuharrimu alaihimul khaba'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana haramta musu dauda to duk abin da yake ba najasa khabith ne to tunda kuma gashi nassi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana haramta khabith to cinikin kudin kare da aka haramta an haramta ne dan shi kare khabith ne najasa ne dalilin najasarsa shine an ce in yayi lallage a cikin ruwa sai an wanke ruwan ma har sau bakwai saboda haka ba wai abu ne wanda yake najasarsa ba mai sauki ba ce kuma suka karfafa da hadisin da zamu karanta na biyu na rafi ibn khadij da yace samanul kalbi khabith samanul kalbi khabith to saboda haka suka ce ah, wato kudin kare wato dauda ne dauda ko haramtacciya ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana haramta dauda to su kun ga wannan hujjar su babu wani abu da yasa suka togace suka ce umum ne wannan su kuma imam abu hanifa cewa suka yi kare din nan fa da kuke gani ko da najasa ne amma yana da amfani amfani da kuma shari'a ta yadda da shi shi ne wajen farauta wajen kiwo wajen gadi dukku abin da yake da amfani ko da an haramta ainihinsa to za a iya halatta a sayar da shi saboda amfaninsa ce misali jaki naman jaki ba haram ba ne in kasancewa mutum zai je ya ci naman jaki ka je ka sayar masa da jaki ka ci kudin ai kamar ka ci naman jaki ne to amma idan amma za a ce yanzu mutlakan bai halatta a sayar da jaki ba bayan yana da amfani amfanin da shari'a ta yarda da shi na daukan kaya to saboda haka sai suka ce a'a ai kare naman sa haramun ne kamar naman jaki amma za a iya sayar da jaki don ya ɗauki kaya kare ma za a iya amfani da shi domin ya yi gadi domin ya yi farauta da haka shi ma a halatta sayar da shi sai suka ce to ya za ku yi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to ai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na farko dai shi jabir radiyallahu anhu da ya ruwaito hadisin ya tabbata yana fatawar cewar haramcin nan ban banda karan farauta cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an kamanil kal illa kalba saidin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sayar da ya hana kudin kare sai kudin farauta sai sai karen da ake sa sai karen farauta sau da aka suka ce to kun ga abin da muke faɗa ga shi rawin hadisin ya ce sai karen farauta kuma ya dauka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan hadisin mafi yawan malamai sun raunana shi daga cikin su akwai su imamu kusni da abdul haq al-ishbili sun raunana hadisin amma sun karfafa cewa wannan a kan jabir ya inganta saboda haka ra'ayin sahabi ne ra'ayin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam jabir sai suka ce to wannan ya nuna an togace kare na me na farauta an togace shi saboda amfaninsa sai a yi kiyasin duk wani kare da yake da amfani karen gadi da karen kiwo to sai suka ce sai aka ce to ai kun halatta hatta wanda yake ma ba na gadin ba kowane kare kuka ce suka ce eh saboda zai iya zamantowa gobe zai zamanto na gadi yana da ikon a amfani da shi suka ce to in haka ne ya za ku yi da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wannan hadisin an shafa hukuncinsa eh an shafa hukuncinsa abinda suka ce suka ce wannan hadisin ya dace da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da aka shakar nuka. annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a kashe karnuka to a lokacin nan da yace a kashe karnuka to duk wanda yayi ciniki yake cinikin ka sai aka haramta ma a ci kudin amma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi izini cewa a bar a daina kashe karnuka sai baki sai baki kirin kawai domin shi shaytani ne sai kuma yace ya yayi izini da a iya amfani da a iya rike karnuka jinsin nan guda uku sai suka ce to wannan halattawar da ya yi shi ne ya ɗauke hannun na cin kuɗin ma tun da gashi da an hana mallakar kare daga baya aka zo aka halatta a mallake shi saboda haka hannun da aka yi na cin kuɗin ya dace da lokacin da aka hana a mallake kare da aka yi izinin a mallaki wani sai ya zama to wancan hannun an ɗauke shi da izinin wannan da baɗi suka yi wannan a da'awan nasakh ya a sallama musu ba a sallama musu ba ya rage ku je ku ta rigima da imam abu hanifa da malaman mazhabarsa <laughs> amma hujjarsa min haithul aql dalilinsa kenan amma malik rahmatullahi alai shi a riwayar mashura yana tare da jumhur sai dai ya saba musu wajen kima cewa wanda ya halaka shi sai ya biya kima kuma duba yayi da cewa shari'a ta ba mutum izini ya mallaki wannan saboda haka kuɗi ne na haka duk wanda ya halakar da shi zai zama tokan cewa sai ya biya kima don ya yi ta'addanci a kansa to amma wannan yana zai wahala ya dace da usul ɗin abinda a usul ɗin ka'idar hani abinda aka hana yana nuna barnar wannan abu tunda an hana kudin ya nuna kanta ba shi da wata kima hmm. ya nuna cewa ba shi da wata kima na'am ka je ka samo kare eh, to ai dai ka dai ta masa kimar ina za ka samo daidai shi tunda ai an ce in ka ce kima ka yadda cewa kuɗi ne kuma shari'a ta yi ibsalin cewa ba kuɗi bane ba shi da kima ba kuɗi bane tunda ya zamanto haram haram ba shi da kima to me raji kan wannan matsalar sai mafi rinjaye akan wannan matsalar na'am eh wanda suka ce za wanda suka ce eh a masabar wanda suka ce a Hassan ka kawo matsala kyakkyawa malam Uwais a Uwais ne inda ya ka in yayi abin da zai zama Uwais amma yau Uwais wato wannan zai zama to iskal a wajen wanda ya ce ba za a sayar da shi ba amma kuma idan aka halaka shi za a biya mutum kuɗi in aka biya ka kudin baka ci ba akwai tanako akwai tufka da warwara a'a cewa in aka baka kudin karan za ka iya cinsa ko dole sai dai sai dai ka sai wani karan kagan aka in dai aka ce za a biya ka kimarsa kaga ya halatta gare ka kenan ya halatta gare in ku ya halatta gare ka za ka iya cin komai hmm. to shi sa akwai iska shi sa waɗansu wani kauli shi sa matabar malik a ɗin suka zama to ba akwai kauli ma a matabar malik da ya ce ya halatta ka saya amma bai halatta ka sayar ba to rakar ka ci kuɗin amma ka je ka nemo kai ka saya don ka yi amfani da shi to shi kuma in ka saya shi kuma ya zai ka tura masa haramun kenan kuma yanzu yanzu idan muka tsaya muka duba halin da ake ciki yanzu yadda karnuka ga shi dai allah maɗaukakin sarki ya faɗi amfanin karnuka dinnan ya tsalu na kama za a hila lahun ƙul hila lahun mutsayi to ma allamtun min aljawari fi mukallibi na to allimu na hunna min ma kuma allah kaga allah ya faɗi wannan kima ta kare hmm? tu'allimuna hunna mimma allamakumullah kuna koyar da su daga abin Allah ya koya mu wannan abu ne wanda ya zo a cikin makamin yabo da kidaya ni'imar Allah gare mu saboda haka kare da yake da wannan a zo a yi gare da yake da wannan kudurar ta a bashi wannan kuma ba zai yiwu ba ya zamanto ya samu wannan sai in ya zamanto yana da kima ta ya za a yi a hada wannan fahimta da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na hani dan wannan hannun abin wanda yake mashhuri musamman yanzu karnuka yadda za ka ga kare ana koya masa ya shinshina miyagun kwayoyi ya shinshina barayi abubuwa da dama da ake da kare yake yi ake amfani da shi wajen 'yan sanda wajen soja wajen jami'an tsaro daban-daban wajen neman abin da ya bata abubuwa da dama wanda yake na basirar kare kuma kafin kare ya koyi wannan lokacin da ake batarwa a kansa yanzu wani karen kudinsa ya fi kudin mota kare ya fi mota <laughs> Eh? eh ni a fahimta ta karmi don tun da kun cika ce zai mun kanta sai biyu kuma za ka zo <laughs> eh? wato a kare annabi sallallahu alaihi ya ce kar a je a yi cinikinsa akwai wata fahimta da imamul qurtubi yayi ishara gare ta yace annab sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kudin kare saboda babu mutunci a ciki a ce mutum sayar da karnuka yake abu ne wanda yake babu mutunci a cikinsa saboda haka a wato abu ne wanda yake mara kyau bai dace da muru'a da mutunci ba to in haka ne kenan kudin ba haramun bane kenan makruhi ne kamar yanda aka hada shi tare da hadisin da zamu zo na Rafi ibn Khadij da yace kasbul yace thamanul kalbi khabith wa kasbul hajjam khabith kudin ladan mai yin kaho shi ma khabith dauda ne amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa kaho kuma ya ba mu wanda ya masa kahon ladansa saboda haka kaga hadith din nan ba za a dauke shi a haramci ba sai dai yana faɗan waƙi saboda ana ganin abu ne wanda mutunci yana hana mutum ya ringa karɓar kuɗi ya zama to ita ce sana'arsa akan yin kafo to a bisa wannan fahimtar ba wai an haramta cin kudin kare ba ne a'a a an wato abu ne wanda yake ake kyamarsa abin a kyamace shi ne amma ba haramci ba ne to amma an hada shi da sauran abubuwa da suke haramu kudin abin ladan mai kilaki da ladan boka su kaga wannan babu shakka akan cewa haramun ne to an hada su tare ta ce babu komai ana hada abubuwa a dalalatul ikram mai rauni ce ana hada abubuwa waɗanda suke a hada umarni da hanyar duk tare sai zamanto abinda aka hana alƙadurul mushtarak dake tsakaninsu na cewar wato hafiya guda ɗaya na cewa barinsu shine yafi bisa yin su amma waɗancan barinsu ɗin da yafi fi wato janibin hanin ya yi ƙarfi da ya zamanto barin nasu na haramci ne wannan ku janibin hannun bai yi karfin su ba amma abinda ake nufi a bari na attabze wannan zai zamanto zai rinjayar da kaulin mazhabar malik na uku da yake cewa makaruhi ne cewa kudin makaruhi ne kuma wani hanya wanda yake za a yi tahallusi daga wannan allahu alam wannan a tunanina ne Shi ne ba za ka kai kare ba amma in ka ɗauki kare ka samu wanda zai koya masa ka biya shi ya koya masa yanzu wanda idan ka samu mai koya ma kare farauta ko mai koya ma kare gadi ko mai koya kare wani amfani da shari'a ta yadda da shi ka biya shi kan ya koya masa ka ba shi kudin kare ko shi ya ci kudin kare Eh? Aiki ya yi, aiki ya yi ko ba kudin kare ya ci ba kuma aikin nan da ya yi halittacce ne ko ba halittacce ba ne tun daga shi Allah ya ce to na hunna min allamakumullah eh, mimma allamakumullah eh to min ma'allama kumulla hmm. to sai ya zamanto kaga nan idan aka tashi sai dai ba za a je a kai kare ba sai dai a je a tsinto kare a samu wajen da ake koyar da shi ake horar da shi a biya kudin a horar da shi to wannan karen da ake horar da shi akan haka idan ka halaka shi idan ka halaka shi kaga za a iya fahimtar kan cewar kudin da ka sanya akan a bashi wani a koya masa wannan a kansa za a biya ka ba akan zatinsa ba akan wannan sifar tasa da yake da ita ta kwarewar akan haka za a biya ta hmm? to wannan ya yakun zai iya zamantowa don ɗaya daga cikin iskalin tafiya da zahirin wannan maganar shine yaya za ka yi da jami'an tsaro da suke zuwa suna sayan karnuka hmm? da za su iya kawowa cewa to su suna so su bi shari'a amma ya za su yi da wannan hadisin ya ce ku je ku samu karnuka kun samu karnuka ku kai su da ake musu training ku biya kuɗi na training maimakon ku je inda ake training din ake ku je ku siyo su ku je ku kai a musu training din ku biya kuɗin training sai zama to an fita daga an to abu na biyu shine maharul baghi hmm, kuɗin da aka biya kilaki akan alfasha wannan hadisin shi afwan shi hadisin shi hannun da aka yi na samanul kalb wannan asali ne da cewa dukkan abin da yake ba shi da tsarki bai halatta a ci kudinsa ba akan haka aka haramta aka haramta alkhinzir kamar yadda ya zo a hadisin jabir aka haramta cinikin jini kamar yadda ya zo a hadisin abu juhaifa samanu dam mm, cinikin jini saboda najasa dukkan abin da yake najasa ne khabith ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haranta shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah idza harrama shay'an harrama samana Allah idan ya haramta abu sai ya haramta cin kudin sa mm. to wannan asali ne akan wannan babin cewa abinda duk za a sayar da shi dole ya zamanto wato tsahiri ne mai tsarki ne to wannan kuma hadisin maharul bari duk wata hidima da za a biya kuɗi a kanta dole ta zama to hidima ce halattatta kun ga wannan aiko dago take yi ko aiki take yi duk da yake aiki ne wanda yake eh, wato nau'i ne na ujira na ijara tunda za ta sayar da kanta a alfasha da ita na wani lokaci a biya ta kuɗi a kan wannan saboda haka kamar ka ɗauki mutum ne maka aiki ka biya shi kuɗi saboda haka ijara ce amma ijara da manfa'a wadda take muharrama to kamar yadda ba za ka sayar sai abu mai amfani ba sai idan amfanin ya zama to halattacce ne yanzu kamar giya ai tana da amfani amma amfaninta haramtacce ne to ba za ka iya sayar da giya ba ba za ka iya cin ta ba saboda amfaninta haramtacce ne to haka zalika manfa'a ƙodagon da wato aikin da kilaki take yi aiki ne wanda yake haramtacce don haka ba za ka ci kuɗi a kansa ba kuɗin da take ci haramtacce ne saboda wannan aikin da take haramtacce ne don haka kai ba wanda kuma ya saya ya batar da kuɗinsa a cikin haram ya yi israfi to sai ai wannan sai zaman to asali da za a yi kiyasin sa da dukkan wata manfa'a wadda take ba mubaha ba halattatta ba wani misali ne zamu bayar na manfa'a wadda take bata halatta ba hmm? na'am shata eh chacha to me yin chachar kansa ko kuwa wacce ce ita ita kanta yin cacar ita kanta yin cacar to amma ita caca aiki ce an eh? kace gidan da ake cacar eh, mutum ya bayar da gidansa ga masu yin caca to wannan kaga manfa'a ce wadda take haramtatta ba za ka ci ba da halamun ne mutum ya ci wannan kudi hmm? na riba eh kamar mutum ya bada gidansa ga banki inda ake yin riba ya bada kudin ya bada kudin ya bada gidansa haya ga banki kun san rikicin da aka zo aka yi kenan a America lokacin da aka samu wata shopping center babba mutane suka aka ce za a yi a sukukul istismar mutane wanda da suke so su sai hannun jari in aka sai hannun jari za a tara kudin sai a sai wannan katuwar shopping center kudin hayar da ake biya sai a rinka raba shi a matsayin riba ga masu hannun jari har zuwa lokacin da wato za su mallaki a bar gaba ke daga baya sai zamanto sun mallake ta sai kuma a sayar in an sayar sai a dawo musu da asalin uwar kudinsu da suka bayar wannan kudin haya da ake biya kuma riba ne to sai aka samu mushkila wannan wani michael macmillan wani lauya na new york shine a cikin article ɗinsa yake ba da kisar wannan shi ya lauya ne ba musulmi ba amma kuma ya yadda da harkar hada-hada kudi ta tsarin musulunci yace sai aka samu atm guda biyu a cikin shopping center atm din nan na bankunan riba ne ba na bankunan musulunci ba saboda haka tamkar an ba da wannan dukiya ce ta musulmi amma an ba da ita haya ga wanda kuma shi abin da zai a nan wajen musulunci bai yadda da shi ba tun da riba ce saboda haka kudin da za a samu a nan wajen kudin da za a samu a nan wajen ba zai zama to halal ba tun da manfa'a ce ba halattacciya ba kamar kudin karuwa ne saboda haka ya za a yi sai aka ce sai a yi lissafi a cikin abin da ake samu sai a yi lissafi a gani mikidarin wannan wajen mikidarin wannan wajen kudin da ya kamata a ce an biya haya to sai a rinka tsabtare shi daga cikin kudin da ake ba mutane ana ware shi waje daya ana bayar da shi don a kubuta daga dukiyar haram a yi tahallusi daga dukiyar haram haka suka yi wannan lissafi to manfa'a dole ta zamanto halattatta kafin ta zamanto manfa'a aikin dole ya zamanto halattacci abinda na so ku kawo mun misali akan wannan shine kamar a kamar mace mai rawa ana biyan ta kudi hmm? mai rawa ana biyan ta kudi a gaban mutane alkaina wanda ake wanda ake da su a abin eh na'am a a a ni ban ce su ne san wannan me yin waka dai tana rawa ana kallanta eh hmm. da yawa daga cikin abubuwan da ake na filafile na entertainment hmm. to duk waɗansu abin nasu haramun ne waɗansu makarohi ne to gwargwadon haramcinsa gwargwadon haramcin kuɗin in kuma haramcin bai yi tsanani ba sai ya zamanto abu ne wanda yake za a yi ta nazuhi za a ɗauke shi a matsayin karhanci to sannan na uku shine hulwanul kahin ladan da ake ba ma boka me yasa aka haramta ladan da ake ba ma boka me illar hanin illar hanin kilaki a bayyane yake ko saboda aiki ne da take yi wanda yake a a a ainihin ba za ka wato zatin kudin da aka bata akan ainihin haram ɗin ne to shi kuma alkahin fa me illar da aka haramta na'am haramun ce saboda na'am eh, saboda na farko kafirci ne abinda yake yi sannan kuma ta kuma akwai kuma wata na'am eh bilbatil aklo amwalin nasi da kariya yake cin dukiyar mutane tunda abin da ya ce zai ba su ba shi da iko akan ba su ba shi da kudura a taslim ba shi da kudura akan ya ba da manfa'ar da ya ce akan da yake bayarwa ba akan ya gano musu gobe ba ne ba shi da iko ya ba su wannan gobe saboda haka dukiyar da yake ci alal batil akan karya yake ci tunda ya faɗa abin da yake babu shi ba akan gaskiya yake ba akan karya ne saboda haka ya ci dukiya ba da haƙƙi ba akwai aklu amwalin nasu bil batil sannan kuma akwai wato gabaki daya shi kansa aiki shi kansa muzawalar abin da yake yi haramtacce ne muzawalar abin da yake haramtacce ne saboda haka akwai nau'i na wato abinda kilaki take yi tunda kilaki abinda take yi ainihin barna ne to shi ma abinda yake yi ainihin barna ne banda cin dukiyar mutane kaga bambancinsa da kilaki shine alal akalla wanda ya je wajen kilaki zai ci ya samu wata manfa'a aiko ya samu ladda ya samu jin daɗi hmm? duk da yake haramtacce ne jin daɗi hmm? amma shi ko wanda ya je wajen bokafa me samu hmm? me samu ya samu komai ba sai rasa imani da rashin karɓi sallarsa na'am a wani irin haramta masa rai wani ya cuce shi kai ya jefa shi daji eh yau kai yau a wai <laughs> ya jefa shi daji eh, ya jefa shi daji eh? to mu karanta hadisin rafi ibn khadij na'am la'anan shirkar take zuwa sai sun sanya su sun yi wani abu na ibada hmm. ai ba wani mechanism ba ba wani mechanics ba ne a ciki hmm. ba physics ba ne abu hmm. eh, abu ne wanda yake faruwa da abin nan tadbirin aljanu aljanu ne duk suke yin wannan na'am karanta hadisi na biyu yace wa rafi ibn khadij an karbo daga rafi ibn khadij radiyallahu anhu yace samanul kalbi khadij kudin kare khadij wato kazanta ne wa maharul bagi khabith kudin da karuwa take samu khabith kazanta ne dauda ne wa kasbul hajjami khabith kudin wato ladan mai yin kaho shi ma khabith wato shi ma kazanta ne rawin hadisin nan abu rafi ibn khadij yuqalu lahu abu rafi wa yuqalu lahu abu khadij al'amfari alharisi min bani harita yana daga cikin sahabai da suka halarci yakin uhud da abin da suka zo daga baya ah, wa kana yi yana cikin waɗanda ana lissafa shi a cikin maharba usiba bi sahmin yawma uhud fi a an harbe shi da kibiya a saman makogaransa قال عليه الصلاة والسلام إن شئت نزعت السهم وتركت القطيفة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيدا فتركها لا يحس منها شيئا دهرا وكان إذا ضحك فاستغرق بدأ ذلك السهم وانقبض جراحته في زمن عبد الملك بن مروان ومات بالمدينة بالمدينة قبل ابن عمرو بيسير ابن عمر بيسير سنة 74 أو في أول سنة 73 وهو ابن 86 سنة س ن ة واتو انظر ا ل ش من ذا الله صلى الله عليه وسلم يشي آه، آه، انكسو اشري آه، نزعت, عن نزعت السحب وتركت القطيفة ل فنن كالي متى أتل الناتا وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد وأمك شهيد رانا القيامة كيوا في شهيدين فتركها لا يخص منها شيئا دهرا يبر آه آه لوكا جيمي تو آه، يجالي أبو النبي صلى الله عليه وسلم بيجري تنبا وكان إذا ضحك فاستغرق بدأ ذلك السهم بدأ ذلك السهم إذا يجري إذا يجري sai wannan asalin abin da ya bari na kibiyar sai ya bayyana lokacinmu yana tafiya ko to ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce samanul kalbi habis kamar yadda ya gabata wa maharul bari habis sai kuma abin da bai zo ba a nan a wancan hadisin shine kasbul hajjam wato abin ladan ladan mai yin kaho ladan mai yin kaho annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma habib ne wato dauda ne aljumhur sun tafi akan cewar abinda ake nufi da dauda anan ma'ana makruhi ne karaha tanzi wato karhanci wanda ya kamata a ce mutum ya guje shi ya wato akwai kyama a ciki a dalili kuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya Abu ba wanda ya masa kaho ya yi umarni da a bashi ladarsa abinda ya sa to akan haka me fuskar karhancin to aljumhur suka tafi akan cewa fuskar karhancin saboda ana ganin akwai rashin akwai nau'i na kaskanci akan wannan sana'ar akwai nau'i na kaskanci a kan wannan sana'ar to waɗansu malamai kamar yadda alƙazin iya ya ishara waɗansu sun tafi akan cewa wannan abin da ya zo a cikin wannan hadisin an shafe shi da fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewar in aka yi masa da ya nuna in aka yi masa kaho yana bayar da yana bayar da lada wanda ya nuna kan cewar wannan ba haramtacce ba ne sai a dauki cewa hannun da ya zo a farko ko ma da na zihi ne an shafe wannan hukuncin da halacci kamar yadda ya zo a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an yi masa kaho kuma ya ba da lada to sai a ɗauka cewa wancan karon lokacin da yake ana la'akari da yanda mutane suke a cikin al'adarsu na kan cewa mai wannan sana'ar ana ganin kaskantattar sana'a ce to amma kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa ya bayar da lada wannan ya nuna halacci ba tare da wata kyamata akan wannan ba amma kamar yadda muka yi ishara jumhur sun tafi akan cewar karaha ce tanzihiya da ake so mutum ya gudu daga gare ta a haka kuma za a iya jam'i tsakanin hadisan tunda wanda annab sallallahu alaihi wasallam ya bayar da ladan ya nuna halacci wanda kuma ya ce kazanta ne ya nuna karhanci to da wannan waɗansu maslakin malamai suna sukan tafi akan cewa jam'i shi ya fi yafi yi da'awan shafewa yi da'awan nasa domin a cikin jam'i za ka yi aiki da dukkan hadisai biyu amma a cikin in kai da'awar cewa an shafa hukuncin wani hadisin al-mansukh ba za ka yi aiki da shi ba ba za ka yi aiki da dalalarsa ba saboda haka aljumhur sun tafi akan cewar wato karaha ne wato mutum ya ci ya yi wannan sana'ar amma kamar yadda alƙazi iya ya nuna waɗansu kuma sun tafi akan wato halarci to musamman yanzu yadda aka ɗauki sha'anin harkar kaho wani fanni ne na likitanci wanda a mutane da yawa yanzu suna nema su dawo daga rakiyar likitancin zamani saboda tsadarsa da kudinsa ake komawa ya zuwa ga irin wani lau'i na likitanci wanda yake badil a maimakon wannan to kuma gashi na za a ga su kama waje babba ana yi ana biyan za a biya kudin haya mai yawa to ka ce musu wannan kudin karaha tantsiriya kada ku ringa karɓar kudi to da me za su kafa da me za su iya kafawa mm. ka wannan ai hanya ce ta sana'a sai mu tafi akan hadisin Abu Taiba hadisin Ibn Abbas sha'anar Annabi sallallahu alaihi wasallam an masa kaho ya ba da lada hadisin Anas ibn Malik ya kawo wa kana rasulul kana sallallahu alaihi wasallam yahtajib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kaho ولم يكن يمنع ولم يكن يمنع صاحب الحق حق أجره أو كما قال عليه الصلاة والسلام بكسن شيكما وند ذي حنمي حقي لا دنسا ba kaga wannan istinbadi ne na Anas yayi istinbadi ne amma Ibn Abbas shi ya sarraha yace wa atal hajjama ajrahu bisa abin da ya gani ya tabbatar shi ko anas ya istinbadi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance wanda zai ba mai haƙƙi zai hana mai haƙƙi sa ba so sai ya yi amfani da ka'ida to wanda yake ita ce kuma tafi a mu dauke ta a haka a kan cewa babu laifi a karbi kudin lada na yin alhijama to wannan hadisin shine ya nuna hadisan nan da suka zo su ne suka nuna asali daga cikin asalin da wato aka gina babin ciniki a kansa a cikin babin ciniki a wato an gina shi a kan kubuta daga riba da kubuta daga cikin garari cinikin garar da kubuta daga abinda zai kai daga caca ko abinda zai kai zuwa ga caca sannan da kuma kubuta daga sayar da abinda bai halatta a sayar da shi ba a ci duki a sayar da aikinikin abinda abin da bai halatta aikinikinsa ba a ci aikinikin abin da bai halatta aikinikinsa ba kun ga a sai ku yi haƙuri lokaci amma ina gan wani na da muhimmanci wato abin da duk za a sayar kamar yadda ibn kudama a cikin umdatul sulfik ya tattara su da ibara wadda take da ta hada dukkan abubuwan ya ce wa ya juzu bai kulli mamlukin fihi naf'un mubahun ya halatta dukkan abin da mutum ya mallaka ya sayar da shi saboda haka abin da baka mallaka ba in ka sayar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan kuma ya zamanto halattacce ne wannan abu ba haramtacce ba duk abin da ya haramta ka mallake shi to bai halatta ka sayar da shi ba saboda haka giya ba a mallakarta bai halatta ka sayar da ita ba kayan masu duk wani abu mai sanya maye ba a mallakarta bai halatta ka sayar da shi ba kuma ya zamanto fihi kuma ya zamanto yana da amfani abinda ba shi da amfani bai halatta ka sayar da shi ba domin dukiyar da za ka karba ita tana da amfani kai kuma ka ba mutum abin da ba shi da amfani ka karba abin da yake da amfani ka ci dukiyarsa ba da haƙƙi ba kuma amfanin dole ya zamanto amfanin halattacce ne saboda haka a nan aka fitar da wato kuɗin da mace kilaki take samu akwai amfani amma amfanin ba halattacce ba ne ah, to wannan su ne asalin da shi ne asali na hudu wanda idan dukkan ciniki ya kubuta daga wayannan abubuwan guda hudu shine zai zama to shi addinin musulunci wato bai ce sai ya gaya maka wannan cinikin ya halatta wannan cinikin ya halatta wannan cinikin ya halatta ba a'a ah, qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma tururtum an garrabe muku abin da ya haramta a gare ku addinin musulunci shari'a tana faɗan abin da yake haramtacce dan ka guje shi duk sauran abin halattacce ne sauraka duk wani tsarin ciniki sabo da aka zo sai a duba a gani akwai wani abu na haramci da ta wannan fuskar guda uku akwai riba akwai zarar akwai caca akwai ciniki na abin da bai halatta a mallake shi ba ko a sayar da shi idan ya kubuta daga wannan to shi kenan halal babin mu'amala haka yake babin ibada shine ba za ka yi ba sai in yana da asali ba za ka yi wata ibada ba ba za ka ce a ai ba komai ai alheri ne saboda haka ka kirkiro wata sabuwar ibada ka ce ka kirkiro ibadar a sunkuyo yoga ka ce yoga ai saboda tana ba ma mutum abin nan sai ka kawo wani zikiri na yoga da za a yi ka ce ita ma wata ibada ce ba za ka iya wannan ba saboda babin ibada dole al'asul a cikinsa wato alman attawakku har sai dalili ya zo a kan cewa ya halatta kai wannan amma babin mu'amala al'aslu fiha al'ibaha komai ya halatta sai in akwai haramci saboda haka yanzu kaga kamar yanzu a da ake cewa ne waɗansu sai ka ce to ina muka ga ina aka yi kirifto a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zaka ce ya halatta ai kirifto hmm? to ai ba mu'amala ce sabuwa sai a duba a gani ta dace da akwai haramci a cikinta sun babu haramci cikin ta halatta <laughs> a aisu waɗansu aisu cewa suke yi su ba wai haramcin suke nema ba a su suna so su gani ina aka yi ina ya yi sai an samu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to sun ɗauke ta ibada sun fitar da ita daga babinta na al-mu'amalat to wannan tawilin tawilin da aka yi kokari a fuskantar da hannun manzon Allah da bayyana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewar kudin ladan mai yin kaho wato kazanta ne to shi ne ɗaya daga eh, taujihin da aka yi shi ne kan cewa ana ganin akwai kaskanci to shi ne tambayar a nan duk wata sana'a da ake ganin akwai kaskanci ya nuna kan cewa ke nan makruhi ne a yi ta hmm? wato shi sha'anin mutunci almuru'a almuru'a abinda ake nufi da almuru'a shine abinda yake sanya mutum ya mutum ya lizimci kyawawan sifofi na yabo da kuma gujin abin da za a zarge shi ko da abin nan ba haramun ba ne saboda wanda yake gudun a zarge shi to shi ne ake ganin wannan shi ne yake ya sifantu da sifar adalci don wanda yake gudun a zarge shi hatta ko da abin halal ne to zai wahala a ce kuma ya je ya yi karya ya yi abin da yake wato za a zarge shi da hujja shi ya yasa ake sanya sharaɗinsa a cikin sha'anin adalci ya zamanto mai gudun abin da yake wato rage yake zubar da mutunci yanzu kamar inda a a wanda daga cikin malaman hadisi aka ambace shi akan rawi na jin shu'uba ne ibn al-hajjaj yake karban hadisinsa aka ce me yasa Yace ce na gan shi yana sukuwa a jaki na gan yana sukuwa a jaki mai babu laifi a kan sukuwa a jaki to amma a wannan al'ummar a cikin in akan doki ne kaga wannan akwai mutunci akwai kima amma a kan jaki eh, a ga mutum yana sukuwa mm, eh, to kaga sai ce wannan kaga babu ba abin da ya haramta amma kuma zai zubar da mutuncinsa wato idan har zai yi haka ana kallonsa ana dariya ana cewa a ah, kaga kuma su malama ne kuma ya ji shi ba komai akan wannan to idan hali ya zo za a iya tuhumtarsa kan cewa wannan ma in ya karya ba zai ji komai ba saboda ya riga ya saba da a zarge shi a ringa ganin kan cewa ai yayi abu na rashin na rashin abinda mutane ba su saba ganin sa ba har sun aibata shi to akwai ita irin wannan idan sana'a za ta kai da wato mutane su rinka ganin cewa a rinka aibata mai yi kuma matsayinsa bai dace da a ce an aibata shi da irin wannan ba to barin ta shi ne ya fi ta wannan babin za a ɗauke shi ta babin wato hawari mulmuro'a ba wai ta babin halacci ko rashin halacci ba to da ka kaga kenan dole sai an yi tawilin ma'anar alhabis din alhabis ɗin bi ma'ana wato abinda za a yi tanazzuhi wato za a kokarin a nisanta daga gare shi wallahu ta'ala a'alam sallallahu wasallama wa baraka ala amhi assalamu alaikum malam Don Allah tambaya nake shin akwai zakka akan wanda ya tara cryptocurrency wanda ya kai nisabin zakka E ai cryptocurrency kamar yadda muka ce wato hukuncinsu hukuncin kuɗi ne hukuncin zinari da azurfa ne kamar yadda in ka tara naira takaddun naira suka kai nisabi sai ka fitar da zakka in ka tara lambobin crypto numbers ne in ka tara wa'annan numbers din suka kai wannan kimar sai ka biya zakka eh. idan ka tashi idan ka tashi yanzu idan alal misali kana da ah, kaje ka sai kaje ka sai zinari irin silalla na zinari ka ajiye saboda kana ganin a yadda naira take yi in ka tara kudinka naira ta zai imata za ta rinka zagonyewa sai ka sai silalla na gol ka ajiye da siyarsa na azurfa ka ajiye idan lokacin fitar da zakka kana da naira kana da gwal kana da azurfa idan ka tashi ka tattara kudinka sun kai nisabi in ka tashi fitarwa ya za ka yi naira sai ka fitar da kashi ɗaya cikin arba'in idan alal misali kana da miliyan biyar na naira sai kashi sai ka fitar da kashi ɗaya cikin arba'in dubu ɗari kenan ko dubu ashirin da biyar sau biyar dubu ɗari da ashirin da biyar dubu ɗari da ashirin da biyar zinare tun da ka riga ka samu nisabi dinaran ko bai kai nisabi ba alal misali kana da silalla goma na zinare silalla goma na zinare za ka fitar da kashi ɗaya cikin arba'in saboda haka gram ɗin in a ce kana da gram ɗari ne silai goma gram tamanin kenan to in za ka fitar da arba'in ka ga ah, gram biyu za ka fitar to gram biyu ɗin nan za ka iya siyo gram biyu da naira ka je kasuwa ka siyo gram biyu na zinari ka bayar da shi zakka kuma za ka iya cewa gram biyu na zinari a yau a naira nawa yake sai ka bayar da shi a naira ko ka ce gram biyu na zinari a yau nawa yake a crypto sai ka yi lissafinsa a yadda yake a crypto sai ka fitar da lambobin crypto ka abinda za ka bayar ka bayar da shi zakka ka ba ma wanda yake son crypto za ka iya wanda yake da account ɗin crypto ka ba shi in kuma kana da crypto shi ma wanda yake ya kai ko bai kai nisabi ba a cikin dukiyar da kake da ita sai ka cire kashi ɗaya cikin arba'in nasa ko ka bayar da crypto ko ka canza shi zuwa naira ko ka canza shi zuwa dala ko ka canza shi ta ko menene wannan dai abin da ya hau kanka na zakar shine ya tabbata amma in ka tashi zaka fitar da shi ba daga jinsinsa ba daga jinsin wani abu zaka fitar da shi da kimarsa a ranar sayarwa kuma kimarsa kimarsa ta kasuwa ba kimarsa ta central bank ba don ta gwamnati bogi ce ba wanda yake ba wanda zai je samu dala a naira 400 da nawa ne suke sayarwa ba wanda zai samu dole dai za ka amfani da kimar ne a inda yake a kasuwa haka za ka to sai wannan kuma ya ce akwai wani gari wanda idan mutum zai ba da jinginar gonarsa zai karbi kuɗi a hannun wanda zai bawa shi kuma wanda ya karbi gonar zai dinga noma ta ba tare da ya bawa mai gonar wani abu ba sai kuɗin jingina kawai malam ne hukuncin yin haka allah ya kara lafiya da imani a amin wannan a ah, wato mu'amala ce ta riba mu'amala ce ta riba saboda da ya ba da kudin jingina da ya bayar ai bashi ne ya bama mai gona ya bama mai gona a ɗauka ya bama mai gona miliyan ɗaya mai gona ya bashi gonarsa a matsayin jingina da ya bashi gonarsa a matsayin jingina ya je yana noma ta yana noma ta ko baya biyansa kudin hayar gona a kyauta yake nomawa a bayan shekara biyar mai gona ya dawo masa da miliyan ɗaya ya karbi gonarsa ya dawo masa da ita kun ga ya ba da miliyan ɗaya miliyan ɗaya ta dawo masa ko amma kuma shekara biyar da yana amfani da gona baya biyan kuɗin haya wannan amfani ne da ya zo masa ko ba amfani ba ne to annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito ya ce kullu salafin jarra naf'an fa huwa riba duk bashi da ya janyo amfani riba ne wannan amfanin da ya samu ya ci riba to la'alla wani zai iya cewa to a maimakon haka a maimakon haka ya biya shi kudin ya rinka biyan mai gonar kudin haya mana tunda dai amfanin kar ya ci amfanin noman ba tare da ya biya ko kwabo ba to maimakon haka in ya rinka biyan kudin haya ai kaga me aka yi bai ci amfanin gonar ba kenan ba ta zo masa a balas ba mm. to in aka haka ya yi ko bai yi ba eh? akwai kara zai masa kara zai masa kara idan hayar da ake biya a gonar dubu hamsin ce zai ce kawo dubu talatin to dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil jam'i bai naha an bai an bai'in wa talab annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada a hada ciniki da bashi saboda yayin da kai ciniki tunda wannan hayar da ka bayar ai ciniki ce ko ka sayar da amfanin gonarka bai ne to ka hada shi tare da bashi kuma da ya bayar saboda haka a cikin wannan sai ya samu amfani na wannan bashin da ya ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan wato in mutum ya tsaya ya duba yadda za ka san yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya tattara masa hikima kuma addininsa gaskiya ne a cikin irin wannan ka ga irin wannan mu'amala wadda ta kunshi a zahirinta sai ka ga kamar akwai adalci a ciki amma akwai cuta da aka ɓoye annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan yace a'a naha an bai'in wa salaf saboda za a cuci wanda ya bayar da bashi akwai eh, eh. bai na bai'in wa salaf an hana a hada a ah, to sun yi kuskure sun gano wani abu ba su hano sun yi kokarin aike sa na kawo muku wannan matsalar don ku fahimci cewar ba wai hanyar da za a yi maganin kullu salafin jarra naf'an shine a biya kuɗin haya ba in aka yi maganin wacce za a sake fadawa cikin wani hannun kuma amma akwai hanya wanda yake za su wanda wanda za tsira daga wannan akwai hanya wanda yake za yi suna da gona mm, suna da gona suna son kuma bashi ko mm, su ba za su iya nomawa ba suna bukatar kuɗi suna buƙatar kuɗi mm, akwai mm, mm, idan mutum idan suka kawo idan suka samu wanda yake su ba ma to su ba mu mutum haya mana me ya bayar ya bayar da kudin haya ya bayar da gonan haya na shekara goma na shekara biyar sai a ba shi kuɗi isassu ba da ba su to almuhim dai kun dai ji dai yanda da yake na haya amma akwai kuma sauran haya idan idan wanda suke so su yi su zo a basu consultancy <laughs> tun da ya zama to ciniki ba fatawa ba subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk